وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون wannan rayuwar duniya da kuke karkata gare ta ba komai ce face wasa da rudi ga wanda bai yi aikin da Allah ya yarda da shi ba amma gidan lahira shine yafi alkhairi ga waɗanda suke tsoron Allah ta hanyar aikata abin da ya umarni da shi na imani da biyayya da barin abin da ya hana na shirka da sabo yanzu ba za ku hankalta da haka ba ya ku waɗannan mushrikai ku yi imani da aikata ayyuka nagartattu